bai kai wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya dace da safiya ta goma ga watan ramadan jira alif dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da safiya ta ashirin da bakwai ga wata na biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam idan ban manta ba jiya mun tsaya kusan ƙarshen aya ta hamsin da hudu to muka ga cewa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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم يشركون ubangiji ya ci gaba da cewa wa an daina lalazina amanu sai muka tsirtar da waɗanda suka yi imani daga azaba azabar da aka rubuta nan annabi salih samudawa kenan ya ce wa kanu yattaqun waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma sun kasance suna wato kiyaye dokokin Allah suna jin tsoron Allah suna aikata abin da Allah yake so suna bar abin da baya so to nan kaga kenan bayan muna magana akan gwamnatoci da dauloli yadda suka ginu da yadda suka rushe idan ka kula waɗanda suka rushe saba wa Allah da manzansa ne to wannan Allah yana buga wa gwamnatocin yanzu misalai ne. da kowane irin suna ka zama shugaba idan kai adalci kai abin da ya kamata Allah yana sanar da kai wallahi bai zalunci ka ba yana sanar da kai haka zalika su ma talakawa da suke tare da gwamnatoci idan sun kirkita sun yi abin da kamata to Allah zai tsiratar da su Allah ba zai jarabce shi da azzalumin shugaba ba ko da ma azzalumin shugaba ya zo Allah zai kore shi ubangiji ta wata ala ce falola kare qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي الحج الدنيا ومتعناهم إلى حين ina ma wata alƙarya ta kasance ina ma wata ƙasa ta kasance ina ma wata jihar sun kasance sun yi imani kuma imanin da ya amfanar da su ma'ana imani a da aiki da sun da sun kasance da sun sha dimokuraɗiyya da samu alkhairai na Allah in ba mutanen annabi yunus daga cikin al'ummatan da suka gabata ba sun saba ma Allah sai suka zo suka gyara suka yi imani Allah ta nan take su imanin sai amfana da su muka jiyar da su daɗi a wannan duniyar kuma kan muka yaye musu kaskanci a wannan duniyar ka ba maganar lahira ake ba tuku a nan duniyar in kai abin da ya kamata wallahi Allah sai tsiratar da kai kaga sai ce wai ta mun halaka da su wa annal amanu wa kanu yattaqun sai muka tsiratar da waɗanda suka yi imani kuma suna zance suna tsare dokokin Allah Allah ce wa lutsan wa kur lutsan ka gaya musu ma lutsu da mutanensa iz qala liqawmi san da yace da mutanensa ta tunal fahisha yanzu ku kun dinga zuwa wa manyan manyan laifuffuka Allah ya ba ku dama ya ba ku mulki da ku da talakawan ku ta saban Allah alfasha anan luwa, alfasha anan madugo mace da mace namiji da namiji albashi a nan kwace duk aikin mutanen sani gina event center oh, wata tuna fi nadi kulmunkar suna da nadi club da suke yi suna da event centers da suke da su don yin tarurruka da abubuwa na tumbele da abubuwa ta sharholiya duk kwa dinga yi wa'annan wa'antum tufsirun alhalin kun san hakan ba daidai ba ne alhalin kun san illar hakan wato illarata shar'iyyan ijtima'iyyan ra'asmaliyan iqtisadiyyan mizajiyan aqliyyan a halin kun san hakan illa ne ta fuskar tattalin arziki wasa da sharholiya da sabon Allah yana rubuta tattalin arzikin ƙasa halin kun san hakan ba daidai bane a shari'a tunda an gaya muku annaba ku sun gaya muku halin kun san hakan ba daidai bane a tsarin zamantakewa ka samu dan wani kai illata shi kai an yi wa naka za ka ji daɗi wani shi wa antum tushiruna zalik ay ta'lamuna illata zalik kun san da wato illar hakan kun san matsalar hakan ainakum shin wani yanzu ku ina yi muku ma tambaya ko kuma ina tsara tabbatar muku da laifukan da kuke a innakum shin yanzu ku da ta tuna rijal kawai kwa dinga zakkewa mazaje shahwatan dan biyan bukatunku min duni nisa koma bayan mata a wannan babu namiji koma baya ne akan mace yaushe za a ga namiji wato ya mutum ya cire sha'awar namiji wanda halittarsa komai nasa gashi nan inda ka san zuro shi akai gabo tari an mutu a jimuriyarsa gwangware riya a gaisa da shi a jiya a kafarsa ya karce ka idan sai kada ya tuba riga ka ganshi inda ka san hogan An shi da ke namiji kenan an kenta namiji a ga yi kaushi a ga wato namiji hannunsa an gaisa da shi kana gaisa da shi kai mai ka karta mun ci a hannu ne ya kukan kura ya sabo buhun shinkafa ya dole shi gida za a yi rigima ta gaskiya ya tsaya a daka ya daka daga nan ya dake Wani shi ne namiji to yanzu Allah wannan za a gani a sha'awa akwai taɓewa da halaka sama da wannan to shi ne abin da fahimta yake ci a wannan zamani mun faɗi wannan a wata surat gabata Maza a salam ki faɗa cikin sai muslim man wajadtumuhu ya'malu amal qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ul bi duk wanda kuka same shi yana aikata aikin mutanen annabi lut ku kashe me yi ku kashe wanda ake wa duk gaba ɗaya hukunta su nan yanzu ku kwa dinga zuwar wa mazaje shawatan dan biyan sha'awar ku dan zakewa sha'awar ku min dunin nisa ba mata ba bal antum qaumun tajalun tabbas ku mutane ne masu jahilci masu wauta aljahal anan jahilci adamul idrak wato rashin fuskanta rashin gane daidai kuma sannan ta jahaluna aljahal anan ana nufin wauta ya la a ahadun alaina فنجعل فوق جهل الجاهلين wani kenan fama kana jawabu qaumi lamarin amsar mutanensa bai zamo ba da ya gaggaya musu wannan maganganu illa an qalu kawai ce mata suka yi akhriju ala lut kai jama'a lutu da mutanensa su fitar da su min qaryatikum daga wannan garin na ku fitar da su fitar da su daga garin nan inon su ba mutane ne ne ya tsaro na mutane ne masu son ci tsarki masu son tsafta wani izgili ne wato su mutane ne na kirki wato su suna nuna mana su mutanen kirki ne to mun ji su je da kikin su fita mu fitar da su mu daka musu wawa wani kina Allah mun sarki ce wannan gabar fa anjinahu sai muka tsiratar da shi wa lahu da ahalin nasa mabiyansa kenan illa inna mar'atahu banda matarsa qaddarnaha su mun sanya ta ita mun sanya ta min al-ghabirin ay min al-baqin fil azab daga cikin wadanda za a bar a cikin azaba kaga sai Allah subhanahu wataala yake ta kawo kissa a tattaice a tattaice da mene wannan ai sura ce take magana akan mulki da dauloli kenan kawai abin da kenan waccan daular ta mutanen annabi lutu ita ma da ta bijire karya ta akai to haka duk wata ƙasa da ta yi abin nan wato Allah ta karya ta da ba rusiya ta take da da a duniya ba tana ina yau yanzu ba America bane yanzu America kana ganin ta tawo rugujewa ta tawo rugujewa kana gani ta tawo rushewa a gidansu matsalar ma take gidansu ta fi abin nan jihohi yanzu sun ga kusan uku da duk kusan a hannun musulmai suke a America 11 September wannan abin da ya faru na White House da shoransu sai da aka bude makarantu dubu goma sha ɗaya dubu goma sha ɗaya na musulunci a amerika aikin kenan kuma yanzu kai in gaya ma a fadar shugaban ƙasa sai da aka karanta ƙur'an ya kai sallah fada wannan wato dan trump din nan kana gani kowa ya sani ya ga wannan a fili su ka'ida ce ta allah idan kun saba ma allah kuna ta yi kuna ta yi kuna ta yi kuna jin takama kuna jin waye to wallahi sai Allah ya karya ku Allah ki fa an zaina sai muka tsiratar da shi wa ahlahu da mabiyan san an ce ahalin annabi ana nufin al'ummarsa irin su tafsiran da ake kace san daga ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ali Muhammad ɗaya daga cikin tafsirai kamar da Ibn Qayyim yake faɗa a cikin wato littafinsa fi salatu salam ala khairil anam ijla'ul afham kina fi salati wa salati ala bi salami wa salati ala khair al anam yake faɗa cewa an ce alin annabi an san al'ummarsa sannan kake salati ga manzon an sallallahu alaihi wasallam kai ma ka san kanka ciki shi sa ita yi Allah ke cewa wa amtarna alaihim matara sai muka yi musu wani mummunan ruwa ruwan wuta muka yi musu fasa a matsarul munzarin ruwan waɗannan da ake wa gargaɗi ake jan kunnen su suka ƙiji sai ya munana ya mugusta kowa sai da ce bai taɓa ganin bala'aɗɗen ruwa mayataccen ruwa ruwa mai illa mai muni irin wannan ruwan wuta fa haka aka yi musu kuma aka kibe su Allah ya ce kul ka ce musu alhamdulillah ya ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi wa Allah godiya da Allah ya sa kai musulmi ne da Allah ya sa da al'ummarka da waye musulunci kuke yi wallahi ni fa a ɗabi'ata wallahi ba na ɗan ƙafa ga wanda ya bijire mu ai kawai kawai Allah godiya da Allah ya sa kai musulmi ne eh shi ne amsar kenan duk daular da Allah ya sa ta gane gaskiya ta gane musulunci ta ganewa a shi kenan ai ta gode wa Allah ƙa'idar Allah ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min sai ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya aikata kyakkyawa namiji ko mace yana mai imani da Allah Allah ce fala yannahu. na yi rantsuwa da kaina wallahi wallahi sai na rayar da shi halatta tsayiba rayuwa mai daɗi wala na ajrahum bi ahsani ma bi ahsani ma kanu amalu kuma sai na saka musu da ladan su da mafi kyan abin da suka sanci suna aikatawa mulka ce musu alhamdulillah dangin godiya su tafi daga Allah wa salamun kuma aminci ya tabbata ala ibadihi ga bayinsa alladhi nastafa wanda ya zaba ya ba su musulunci an ga ka zauna lafiya a addini kake ba wani mutumin da zai fita daga tsarin Allah kuma ya zauna lafiya Allah ba zai zauna lafiya ba in kana ganin su kamar da wani abu a hannu na duniya a hannun hannunsa to Allah zai jefa masa rashin nutsuwa ya zika duba in duniya ce bai hudu ya fi kowa amma babu wanda kuma kullum yake jin tsoron wata matsala za ta iya faɗa masa irin bayahudi wa bi ribata alimu zillatu wal maskana Allah ya ce mun jefa musu kaskanci da talauci a cikin zuciyarsu duk inda yake kullum gani yake a tsarin su gani yake inda ya kana rayuwa fa shi ba zai rayu ba kawai sun wannan yaƙe-yaƙen da ake a duniyar musulmi sun fi jin daɗi saboda suna ganin wannan ne zai sa musulmi su shagaltu da kansu idan ya zama shiru kansu za a dawo kunan aiki suke kenan yawwa yake cewa wasalamun aminci ya tabbata ala ibadihi alladhi nasafa ga bayansa waɗanda ya zaɓa sai sai ce to Allah ga mu tambaya Allahu wai shin Allah ne khairun ya fa alkhairi a bautawa ai a amman shirkun ko kuma gumakan da suke shirka da su ko suke bautawa sai ce mai mana أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗo kan wato shi ne tsarin da ake yi a duniya wato tsarin dokoki da ƙa'idoji da gwamnatoci suke sawa shi ne sai Allah yake faɗa don nan gaɓoɓi Allah zai muku yana magana wato bayanin kansa da matsayinsa subhanahu ta'ala don ku fahimci cewa duk wata doka da za ku tsara inda ta saba doka Allah kun cuci kanku kanku kai yi wa kun illata kanku domin wanda ya san haƙiƙaninku ya san maslahanku ya ga abin duk abin da kalli wannan ɗabi'a halitta ɗin nan kaf da kake gani wanda ya ce da Allah muna tambaya ya tsarin zuwan haske da zuwan duhu dare da rana tsarin zuwan damuna a ganin ku a dinga zubo ruwa duro duro ko zai zama kankara ko a dinga ruwan zafi shi ya bi ko kuma ya zama cewa wato ƙasar nan ba tsan dauri a yi ta inda ka san biskit haka za a dinga taka ƙasa ko kuma kama auduga ya yanayin shigowar iska ya yanayin tsarin halitta shin kan da aka dasa mutum in ke samu ne da na zarbe aka sa masa ko na agwagwa ba na mutum ba ya kuce gani wannan daidai za ka ji duk mutane sun ce wannan ai ba wani gyara a wannan matsala babu to ya wanda ya maka wannan sai ci kuma ga tsarin in kana so ka zauna kuma a rayuwa ga wata doka ga manuwal na kawo maka ne in kana so kai kaza ga yadda zaka in kana so kai kaza ga yadda zaka to shine sai ke gaya muku da yake cewa Allahu khairun shin wai Allah shi fi muku alkhairi amma shirku ko kuma abin da su suke shirka da shi shi fi musu gumakansu da waɗanda suke tsara musu dokoki da ka'idoji sai Allah yake cewa amman khalaqa samawati wal arda shin yanzu wanda ya halitta sammai kuma ya halicci ƙasai wa an zalaku min sama ima'a kuma ya sauka muku da wani ruwa daga sama kuke sha kuke rayuwa kuke komai fa na bi sai muka tsiro muka tsirar daga wannan ruwa hada'iqa muka tsirar da lambuna da gonakai za ta bahaja ma'abuta kyau Ka ga malin wato ya banya ta shar ta shiga goma na san da tsakiyar damuna abin sha'awa to yake cewa za ta ba ma ma'abota kyau wato da kyakkyawan gani ma kana ku ba fatan zai taɓa yiwa gare ku ba an tumbitu shajarha ku tsarar da bishiyin wannan gona ba za ku iya yi ba ni nai. yanzu shin wanda ya wannan ilahun shin akwai wani Allah na gaskiya abin bautawa da gaskiya ma Allah wanda ya zama a tare da Allah kamar yadda Allah yake gaskiya shi ma wannan yake gaskiya akwai babu Allah ce balhum tabbas su kafarai da marasa rabo da gwamnatoci marasa rabo qaumun ya'dilun mutane ne da suke kaucewa gaskiya wato kalmar adala a lokacin min al-abda tana da cikin kalmomi masu harshen damu ana cewa adala idan ya ajiye abu a gurbinsa adala idan ya kauce muna kira sa'al abda ka faɗa abu yana nufin ma'ana ɗaya kuma yana nufin ma'ana kishiyarta mutane ne ya adiluna da suke kauce wa gaskiya kenan Allah ya faɗa cewa in amincewa Allah da in wato ya daji Allah ba wani abu ne wallahi ma lissan zuciya ne ba wani dalili da zai saki Allah babu babu shi eh babu ko dai a hankali ko a tunani babu amman shin ne amman ja'al ard shi ko wanda ya sanya ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala kenan qararan ta zama matabbaci mazauni yato waje ala khilalaha kuma ya sanya a tsakaninta ya kyakke ta a tsakaninta anharan koramu da kududdufai da koguna wanda za ka ce kuwa nisba adadin ma shi kogin a duniya ya fi adadin ma dandare ƙasar an ga kalli wato ginin tsarin duniya za ka cewa wato inda ma yake kogin ya fi yawa sama da inda yake wato dandare kasa ya sanya a tsakaninta anharan ƙoramu wa ja'ala laha kuma ya sanya wa wannan ƙasar rawasiya ai jibalan rawasi duwar wasu manya-manya an gane ko rawasi ɗin sifa ne masu ɗin an shafi saboda kana iya kawo shi ya sanya mata wasu wato taraku wato manya-manya an tami da biku don ka ta dinga rawa da ku na'am wa ja'ala bainal bahrain kuma ya sanya tsakanin koguna guda biyu hadizan wani shamaki maradal bahrain ya gudanar da wato koguna guda biyu a guri daya kaga bainahuma barzakhun la yabghiyan a tsakaninsu akwai wani shamaki ba wanda ya sai ganshi ba su haduwa da juna wannan wato bincike ya tabbatar da haka duniya kusa ya zama abin a filin ki kaga cewa hadha azum furat wa hada min hulujat wanda na daɗi wanda na darɗi kuma in ka yi nan ka zai tsalle da in ka ɗan nan ka mai da shi ma zai dawo nan na'am wa ja'ala laha rawasi ya sanya mata wasu manya manyan duwar watsu wa ja'ala bainal bahri hajizan ya sanya shamaki tsakanin wasu koguna guda biyu a ilahun shin akwai wani abin bautawa da gaskiya ma Allah a tare da Allah babu bal aktsaruhum la ya'lamun tabbas mafi yawancin su ba su da sani jahilai ne kaga Allah ya ce dalilin shirka asali ko kin amincewa da Allah da doka Allah San zuciya na biyu jahilci kalkulin nan karshen amin da aka din kallo shan qaumun ya'dilun mutane da suke kaucewa gaskiya me yake kawo kaucewa gaskiya San zuciya nan kuma la ya'lamun jahilci to shikenan nan ku ya kara cewa amman yujibul mudmar shin wane ne yake amsa addu'ar mai damuwa yake amsa wa mai damuwa wanda ke cikin tsanani iza ahu a san ya kirawo shi a duk ababen bauta na akwai wani ku kira su gani kwallon su kira amma jibin burbar wane ne yake amsa wanda ke cikin damuwa da tsanani iza ahu idan ya kirawo shi wa yakshifu su'a kuma ya yaye masa damuwarsa da matsalarsa waye wa yaj'alukum kuma ya sanya ku shugabanni khulafa al-ard ya sanya ka shugaban kasa ya sanya ka gwamna ya sanya councilor ai shi yasa ka kuma shi da yasa kai ma kuma suka ce ba za a bi ka'idarsa ba to shine ne sai din da duk Allah ya gaya musu wannan hatta miki ma shi ya baka ai daman mu ce wannan wannan lokacin mu ne yadda muka dama haka za a sha ko an yadda ko ba a yadda ba ko amince kuma mu ne masu mata dole namu kaza waye waye ba wanda ya isa abin nan da wanda ya tsaya ga mana ya tsase mun karya waye waye waye kana faɗa wannan Allah yana jinka wallahi shi wallahi ba Allah ba zai baka ba dai ranar da shugaba yake ganin ya kai koli fir'aunanci ya hau kansa to wallahi malam rushewarsa ta zo ana iya gane shugaban da zai karko da yawan adalci da tsoron Allah da tausayi kai ko ba ma musulmi bane da tausayi da kamantawa ibn tamiya ki faɗa Allah ya masa rahama a cikin tafsiri na siyasa yace Allah yana wanzar da mulki da adalci koda da kafirci yana rushe wato mulki da zalunci koda da musulunci ma'ana duk zaluncin da za ka yi ko kuma duk abu duk adalcin da wato shugaba zai duk kafircin saka sani ba zai iya dadewa yana yi amma wallahi da ya fara zalunci wallahi ba inda zai ji to da kuke gani kaga Allah din nan na rantse maka da Allah yana son bayin nan inda Allah baya son bayi kai da ma tafiya ba ta zo haka ba yadda Allah yake kaunan Najeriya yake kaunan ƴan Najeriya ba wani lokaci da ba a yi kutu kutu ko a muku sharri ba duk wanda suka taso ina matsalar take a gama wanda ba magana cewa wai an ce yan kaza sun bullo ba ko magana fa yau bace maganar nan ba wajen maganar shekara 60 ko 70 ake fa ba fa wannan magana ba fa ta yau bace an yi abubuwa da yawa da sunan addini an zo an cutar da al'ummar nan Allah ya hana an yi mai tatsi ne wani kusa kusa wanda mutane sun shekara arba'in arba'in da biyar zai iya gano zai iya samun labari ko samu abin nan ta kware da gaske an yi mai tatsi ne an zo an yi waye an yi waye an yi waye an yi waye ba da wani abu da ba a zo an yau da mutane ba an shigo da sunan addini an zo da sunan siyasa an zo da sunan eh, raba tallafi an zo da sunan kaza an zo kaza kaza kaza an zo za a tallafa za a agaza za a yi kaza ba abin da ba a yi ba kuma tana nan allah ya zaban najeriya har yanzu tana na a dunkule daga cikin shugabannin ko tsofaffin shugabannin majalisar ɗinkin duniya ce sun da za su iya cewa ga inda allah ya za su ce a najeriya yake za su ce a najeriya yake kuma duk sababin da za a ce kasar nan ta ita ruguje sun bayyana ba ɗaya ba babi ba sun bayyana ba ɗaya ba babi ba sai an zo taga-taga kai a lokacin da ya fi kowane haɗari wanda kuma aka tsallake shi lokacin goodluck a wannan lokacin ne ake ganin ma najeriya daga sanda za ta fashi dama shi ne ajalin da suke ganin sun ba mata zuwa 2000 najeriya za ta fashi to kuma a lokacin ta yi ɗinkewa da ma ba taɓa yi ba shugaban ƙasa kafin a yi announcement cewa an ga wanda ya ci da kansa ya kira shi ya kifi 'yan sinisi congratulation na an saka ci kaga zaman lafiya ya tabbata lokacin wannan lokaci ne mafi hadari lokaci ne mafi hadari amma ana kokarin ana collation ana tattara sakamako za a sanar ana ganin kaza kaza kaza kaza wani ya tashi ori bai bai manta ba ya zo maganganun da yayi kaza kaza a Najeriya a wannan lokacin ba abin da ba zai iya faruwa ba shugaban ƙasa kawai shi daga can Goodluck ya kira Buhari ya ce masa eh, ya masa congratulations Najeriya ta dinki to in Allah ya yarda da mu da lafiyar mu Allah madasarki zai ba mutane mamaki a wannan lokaci ko wani kai mai musu fatan Allah sai su gyara su gyara su koma mutanen kirki mu ba maganar wani mai zane ba ko wani a'a waye zai kalli Najeriya mata adalci ba magana kan bangaranci ake ba waye zai kalli yan Najeriya ya taisaya musu kawai magana da muke kina? kuma in Allah da Allah zai mana haka domin Allah da ta baya mutuwa baya ribewa baya tsufa baya mantuwa baya kaza baya kaza kuma shi lokacin da iba wa duniyar nan sai ta yi zai tashe ta ba wanda ya isa musa mai duniyar sa wallahi babu wanda ya isa ai an kera wani makami zai iya tayar da duniya to a tashi ta din shi mai abab bai tashi abab sai wani ya tayar da ita ya buga ya tashi ta din shi kuma ya buga ya tashi ta shi kuma ya zauna ina wayannan yahudawa ba sun fika masu fasar rayuwa fa sun fika san rayuwa wallahi kuwa Allah ya ce wala tajidannahum ahrasu an-nas ala haya sai ka da ka sami tafi kowa san rayu a duniya yahudu adum la yu'amaru alf sana kai ko wanda ya fa a cikin su sai su a raye da shi shekara dubu wa ma huwa yuzazi min al'azabi an yu'ammar ya ji kuma an sace autaka a fito da shi dai a bashi shekara dubu kai wanda musulmi ne yake fatan ma kai shekara ɗari kai mai da ita kuma ta same ka babu kaddara ba an ko za ka shekara ɗari to kai lafiya ka kalau kai da arzikinka kai da komai naka ba kuma ana iba ka a ɗauko ka daga wancan hantsi a kai ka wancan hantsi ba Allah ya shi mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa amma yujibul mutarra shin wane ne yake amsa wanda ke cikin damuwa damuwarsa ya yayi masa da awa a san da ya kirawo shi wa yakshifu su'a kuma ya yayi masa damuwarsa wa ja'alukum kuma ku kula al-ard wato wato mamaya a ban ƙasa a ilahun ma'allah shin akwai wani abin bautawa na gaskiya tare da Allah babu Allah ce kalilan ma tazakkarun ai kalilan ma ta tazakaru na asalin su kenan wato ɗan kaɗan ne kuke ɗan kaɗan ne daga cikin kuke yin tunani ka kenan sai yin ce ƙomin ya adilun la ya alamun yadda la ta A kaga abu son zuciya jahilci rashin tunani mai kyau shi yake sa shugabanni suke zalunci rashin tunani ne kuma akwai tunanin da ma sai an yi zurfi a kai ba inda duk shugaba da yake kai da cewa nan gaba zan sauka domin da ba a sauka da ban hau ba tsohon shugaba ne ya sauka sai na hau wani ya sauka ko aka sauke shi ko kuma Allah ya sauke shi da kansa ya kashe shi ma a gaban ka an yi abubuwan nan da yawa akwai wanda ya ja dinga haka aka zo aka yana biya ka da shi da mulkin nasa aka zo aka hankali shi an yi wannan lokacin soja ba ɗaya ba biyu ba wani a'a zaɓe aka zo aka kaɗa aka kayar da shi wani kuma kaza kaza mutuwa i wani kuma kaza wani kuma kai wani ma yana jiya yana gani rashin lafiya ga 'yar addu'a muna kallo sai da kusan shekara biyu ma ga mulkin yana kallo mataimakin sa ke ba lafiya shi ta kansa yake a wani lokacin da za a ba shi shawara a ce excellency da za a ce a karɓi mulkin na adama da lafiya Allah cika koma kai ka kowa talauci a Najeriya za ka yi na yadda". zan yadda wallahi wani shigo fada Haruna Rashid yake cewa sarki wani malami ne mai shikima da Allah na zo da tambayoyi ya ce to tafi yi tambayar ka yace da Allah da za a ce maka sarki daga yau ba za ka sake yin tsuguno na fitsari ba ko na bayan gida sai ka ka daga wannan mulkin da ka haƙura ce ah, zan haƙura mana shi ɗaya kenan da za a ce maka daga yau ba za ka sake bacci ba sai ka sauka yace za haƙura mun sai cutu shawar da zan baka abinda duk kake jin cewa yin kashi da yin fitsari da yin bacci ya fi shi muhimmanci a wajenka to kakka fifita wannan damar akan damar da za su zo maka ranar lahira kana da hadari babba a gabanka ka tsaya kai abin da ya kamata ka ko duk shugaba haka ne inda yau za ka shela ka ce gwamnonin daga ba wanda zai sake kashi ba wanda zai sake fitsari a cikin gwamnonin nan daga duk kun daina bacci sai ka soka da mulki kai wani tun kafin a zo abin da zai bugawa ya ce a'a ni na hakura ya wasu ya kashi sakalau ya fitsarin sakalau ya bacci sakalau ba da zai abin nan kwarai da gaske sannan haka mai littafin shilatul auliya abu nu'aim al yana kawo kisa ta wani bawan Allah yana cikin tafiya a cikin wato a daji sai irin wannan barayin daji suka tare shi kawai zai ce ina dukiya ce babu ci to zan kashe ka yace za kashe ni mene maka ce a'a kawai kashe ka zan ka zo ba kuɗi ta cikin duk khalili wa sallallahu a ce dan Allah ka banni ne raka abi sai kace na bi so mutu na yi sallah ta ce tusalli yi sallaka. mutumin nan ko sai ta da sallah yana kai goshin sa kasa sai ce ya man yujibul mutar idza da'a wa yashbu su ya wanda kake amsa wa mai damuwa a sanda mai damuwar ya kirawo ka kuma ya kai wanda kake yaye muni mummunan yanayi da bawa yake ciki yace ha ana za ga ni nan ya ubangiji ga wani ya tsaya a na zai kashe wallahi kafin ya dago daga tafarkon nan kawai sai ji wani duka ta bayan sa an daki wannan bawan Allah an kashe shi mut wani bawan Allah da mashi a hannunsa shi ma ya tsaya kamar kamar yana jira sai na idan ta ah, kai ba zai ce ana rasulu mai yujibul musarri da da'a ni jakada ne na wanda yake amsa mai damuwa ka kira shi ni shi ya turo ni to kaga kaga haka yake wannan gaba tana tana da muhimmanci amma yujibul mudar shin wane ne yake amsa wa mai damuwa idza da'ahu a san da kirawo shi bayan Allah duk damuwa ku mika ta wajen Allah wa yakshifu su kuma yake yaye mummunan yanayi da bawa yake ciki wa yaj'alukum kuma yake sanya ku khulafa al-ard wato mamaya ban kasa magada matsayin bayi shugaba councilor shugaba na koli da shugaba mai binsa Allah subhanahu ta'ala ta ilahu ma Allah shin akwai abin bautawa da gaskiya ba Allah ba ko a tare da Allah kalilan ma tazakkarun kaɗan da kuke yin tunani amma hadikum shin wane ne yake shiryar da ku yake ganar da ku ya sanya ku a hanya fi zulumatul bar a duhu na ban ƙasa wal bahar da duhu na cikin kogi wane ne yake shiryar da kai idan ka tashi kana so ka je titi ko sai kai titi sai ka wani layi da zai kai ka wani zai yake shirin da kai idan za ka ci abinci sai ka ɗauka kai baki ba ka sha kunna ba wani ne yake saka da yin abu daidai wallahi Allah ce dinni nake tsara muku na abubuwa ah baka ga wani malam in akira ne ya fika in a karfi ne ya fika in kyau ne ya fika in asali ya fika amma sai ka dinga ganin cewa an ma kama shi an da tsoron shi an kai shi gidan marasa lafiya ba me ya jawo wannan tunanin aka zari da hankalin babu an ɗauki shi to in haka ne ya aka yi bari aka ɗauki sau da mai ba hannun sai ke ba ba na jin wani mutum da ya mallaki tunani a hannunsa ko hankali yana ji wani zai kwace masa yau da kwace masa to amma tun da ba a hannunsa yake ba aka tafi da shi to kai ma an irinsa ne da ni na kai da shi wasu da yau muka tashi lafiya muka waye gari lafiya tunanin mu yana nan ban mutu ba da muka yi barci ran mu ya tafi ina ya tafi oho wa ya dawo da shi kai dai ka san ba kai bane wallahi ma Allah shi ke wayan abubuwa shi ne ma'ana an mai hadikum shin wane da ke shiryar da ku fi zulumatul bar a duhun wato duhu na ban ƙasa ma'ana a wannan duniyar matsalolin duniya kana ta magance su kana ta magance su ka dinga yin abubuwa wanda ya kamata matsalolin su ne ba wani matsala ne zai faru fa yana faruwa sai ka tsaya ka shiru sai ka zo wani malin wani sabon tunani musamman zan da ka shiga banɗaki za ka tsibino ka san wannan akwai gurare a lokaci na mutum gurare guda uku ba a wasa da su Sannan mutum ya shiga banɗaki yana tsibino a mafi yawanci tunani tunani mai kyau gangariya yana zama mutum tajriba ta nuna da sanda ka tafi kwanciya bacci ka gama komai ka ji sai ka ji cewa duk abin da kai a yi ne ma ka tuno shi na uku bayan sallar asuba shi na hudu wanda shi ne zarfafa kuma babu kyau a cikin sallar ka gana ko wani tsohon bashi na wani rike ma kana so ka tana ko ka tana sallah ya ce yawwa na ce bara saurin gama an gami? umar ɗan kaɗa ce inni na ujen yi zo zai shi wa an ni na kan shirya ma tsarin yadda rindina za ta fita in shiga cikin sallah hamad bin hanbali ya yi bakunta ta imam ya bakunci imam shafi'i imam shafi'i ne zo masa gida ana cewa shafi'i ya zo tun da malam muhammad bin hanbali ya ji cin iraki ya kai masa ziyara ana fi shafi'i tunda duniya ta sun shafi'i mu a tsaya da ce ta kwana bakwai wayo wayo kaza ana ta saboda duniya ta ce ta daɗe ba ta ga mai ƙwaƙwalwar shafi'i ba ta zai ke ta cewa ka san mutane akwai gulma to da yanzu har ka ce imamu shafi'i sai ke so amma bin hanbali dare na so in kwanta bacci ne da wuri yau sau da na da wasu yan abuwa kawai sai ji sai ka dinga ɗan leƙa shi da zai sai a gabbace ce ah kuma wata iyayen zai cito aka ce kuma shafi na ga sai ke shiga sai ta ce ba bacci yake ba amma binan ba ne ce ba bacci yake ba da safiya ta yi yanzu ana magana ya ce ai abin da ya sajiya na tattauna wasu matsala ne biyar da ji na kwanta <laughs> ba ba to wannan gabar to shi yasa ibn jauzi an gane sai littafi da ake kiransa saidul khair farauce wani tunani da yake zo fuf ya gudu su wayannan tunanin a ɗabi'ar su shi yasa ake so ka samu wani littafi ko wani kaya gid ko ta jota da ka zo tunanin kuma ka rubuta ka san duk abin da kake so ka cimma ka dinga rubutawa ya ce na fuskanci duk sanda na je kwanciya bacci sai ji kwakwalwata ta buɗe kamar ina ganin sararin samaniya in ji ibn jauzi ce to na gane to duk abin da ya zo a lokacin zan dinga rubutawa to shine ya rubuta saidin khatir wato wannan duk tunanin nan ne na in zai kwanta bacci wannan littafin karanta shi ilimin duniya akwai shi a ciki da lahira ba abin da ba ba ciki ko shi ne khatir muna kira su khatir khatir tunanin da zai zo ya duro ya tafi wato farauce tunanin da zai faɗo maka ya tafi wani kenan Allah subhanahu ta'ala shi yake wannan abubuwan wal kuma yake shirye da ku daga duhu na cikin kogi Dun kogi wannan bayin Allah waɗanda suke ba mu ba sun fi mu zurfafa moran wannan gaɓoɓin ƙwarai da gaske yanzu kogi ya zama musu ma kamar waje kifi za su ɗaurawa na'ura ko ta halitta ta ruwa ya shiga duk inda ake shiga ya ce caje wasu kogin ma ba ku sani ba suna yawo a cikin ruwa kamar da suke raya yawo a dandare ƙasa ƙwarai da gaske imam muawiya rahimahullah Allah ji kansa da gafara sai da muawiya ya rasu shekara ta 40 dai bayan jira shekara ta 60 daidai bayan jira annabi sallam daga makka zuwa madina muawiya bin abi Shi ne farkon wanda ya sa al-iswanat yaƙi a cikin kogi da jiragen ruwan da komai shi fara kawo shi a musulunci kuma aka yi ta fada da idiyar amma jirgin ruwan asalinsa daga annabawan annabi nuhu alaihi salam kamar da sani Allah ya ce wa man yursilu riyaha kuma wane ne yake aiko iskoki bushran a qira'a nushran wata qira'ar kaga wato dan ta yada hadari tawawwatsa shi wa arsalna riyaha mu ne muke aiko iskoki la waqiha dan fi wa hadara un hadari barbarar ruwan sama ki ta yadda ake ruwan sama ana ga cewa idan zafi ya zafi ya zafi ya zafi ya gari kamar ya fashe saboda abin nan suka ji ruwan sama to wannan galibi wannan iska ce mai zafi take zuwa kogi ta iba abin da ta iba zai je cewa hadari barbara sai zuwa da ruwa kaga bushran nushran kaga ka karanta qira'an nushra dan ta watsa dare an gani domin ce wannan shirati nashra ina rantsuwa da iskoki masu watsa dare a gani wani ce kuma bushran dan ai bishara dan yi shelabai ne dai rahmati gabanin saukar ruwan sama duk wacce ka karanta yayi bushran bai ne dai gabanin rahmatin gabanin saukar ruwan sama domin da mun ji wannan iska ta taso da kaji iska tana juyawa ta damuna kowa ya sani za su kai maza maza a ebe kaya kaga wannan shi ma da hikima Allah da ce kawai Allah ba a wani shela kawai sai a jirwa wu ya zo a za ka ce ai babu hikima ai ya kamata tun da ruwan nan ya da amfani kuma zai iya barna to bara a sa muku wani alama kowa ya matsa ku kwashe kayanku. umma wanda bai gyaran gida ba gyara in ba kaza kai kaza iyayenmu da kakanninmu kuma mun zo mun tare da dan wani abu na idan sun ga wanda lokaci ya dace za a gyaran sama sanda ake magana kasa da wasu abubuwa kware da gaske a gyara a zo a yi kaza saboda ruwa yana dab da soka na'am Allah yake cewa ilahun shin akwai wani abun bautawa da gaskiya ma Allah tare da Allah babu ta'ala Allah Allah ya fi karfi ya girmama amma shirku ya yi fi karfin abin da ake shirka da shi ya fi karfin abin da ake sa masa na kishiyoyi nan yan uwa musulmi bai mutu cewa wanda ya nan abubuwa ba wanda ya taya shi ko ba a bashi shawara ba kuma ba kwaikwaya a yi a wajen wani ba ya kamata a sallama masa malam idan ka je gaban madubi ka kalli kanka ka caji kanka a iya halittar da Allah ya maka malam wallahi zaka ce ya kamata a sallama wa Allah kuma kaga da ma a ce ya taba ganin wani yayi sai a ce ai kwaikwaya yayi to duniyar nan ma da ba a taba yi ba shi yi wanda ma zai taba yin shi ma babu shi wanda ma zai tunanin babu shi inda za a sayar da na'urar ai babu shi shi shi kadai ne subhanahu ta'ala kuma ba wani abu da wanda yake da gyara a ba kullu shay'in khalqahu thumma hada kowace halitta ita ya ba shi shi ne ba ta ta da abin da ya dace da ita kaga ko me ka kalli kanka ba wani abu da Allah ya ajiye wanda bai dace da kai ba kita ya kamata musallama Allah sai ce mai malam أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله بل هم في شك منها بل هم منها ubangiji sama ala ya ci gaba da ce masu amman un halka. shin wai wane ne yake farar da halitta Sun yi duhu. sannan kuma ya dawo da ita bayan ya kashe ta wane ne yake farar da ita ya kaje ta creator waye wa man hukum wane ne yake azurta ku ne minas sama'i wal ard ya azurta ku daga sama ya azurta ku daga ƙasa nan yanzu ana ga shugabanni wato resource da suke da shi Abuwa na tattalin arziki wannan fetur ɗin na najeriya wa ya kawo shi in ma kai magana cewa ɓangaranci a nan ɓangaren kaza kaza da gyaɗa wa ya kawo gyaɗar wa ya kawo kaza wa ya kawo kaza dan me ba za ku ba Allah subhanahu ta'ala ba wa man yarzuqukum wane ne yake azurta ku min samai daga sama wal ard da kasa a ilahun shin akwai wani abun bautawa da gaskiya ma Allah a tare da Allah ne kul ka ce musu hatu burhanukum wanda ya musa ya ce shi ya ba da arzikin to a ce kawo hujja ka ambaci kanka shekara ka nawa tamanin to kafin ka najeriya tana da wani arzikin kuma ka da shi yana nan a kwanci a har yanzu ma abin da allah ya muku a nan na rusus din da shauransu ba a mora ɗaya bisa ɗari ba a mora wallahi malam ba a mora man fetur ma ba komai ba ne maiduguri yankin nan kai kamar za ka caji wannan sabisa bisa ɗin da sauransu abubuwan da suke ciki na ma'adanai na albarkatun ƙasa na alkhairai wallahi abinda masana suke faɗa cewa ya fi ƙarfi zai iya ma riƙe duniya baki ɗaya ba wai man abu a duniya zai riƙe zamfara ɗin nan da kake gani su kyabba suna rayuwa ne akan gwalagwalai akan gwalagwalai ƙasa daga cikin ƙasashe kamar ta su za su iya yadda gaba tsaye da tattalin arzikin da kuma su ban mana su su da wannan sun kowa ya zo daga shi sai wandansa da ya rigarsa su su tare da mu mu koma can za su yadda wani abu malam na Allah da ya mana ƙasar nan duk duniya in ka je sai ka ga cewa sai ka tuno cewa lallai Allah ya mana ni'ima wallahi wani kamfani na je na haɗa magunguna a Saudiya na ga ana ta maganin wani sinadari sinadari sinadari ina zuwa na je na nika na gori goruba ce kawai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda kudin kowace goruba ya tashi kwaya ɗaya dubu biyu ɗari biyar goruba kanin fari ko kowa ya sani a irin saudiya kifin kifin. kwanan da wani abokina da maroko ya zo ya zo da su yi na ce mai kawo ka ne sai ce wallahi ta suka zo siya na ce duk duniya na ce mai sa ku fi cita in najeriya duk ta duk duniya ba ba nan sai ce ai a iya bincikensu duk duniya babu kamar cita kamar ta kaduna duk duniya duk duniya babu sannan tafarnuwa kuma suka ce ma duk duniya babu kamar ta najeriya din ita ma domin ta suna tafannuwa waya suna tafannuwa amma idan ka ɗauko ta musulmi ɗaya kwal daidai take da wancan kwansanta gaba ɗaya wannan abubuwan da allah ya mana kuma ka duba wata ƙasa ce wanda ya je ka ba zai za ka ce magana arziki saudiya ba to ka saukacin tun daga judda ka je hamadina duk dajikan nan da suke kan hanya za a gani ya shi ne kai daidai da ciyawa ɗaya ba za ka ganta a kan ƙasa ba ko ina a bushe amma munan ma nan a bayan gidanka ka yadda ƙwallon mangoro a bayan gidanka sai mangoro ya fito malam Allah ya mana komai Allah ya mana komai ba abinda Allah bai ya ba mu jama'a ya ba mu yanayi wannan ranar da kake gani akwai yankin duniya da idan rana ta fito sai an yi biki sai an yi biki har ranar biki suka sawa in dai rana ta fito sai an yi biki za a zo kuma a kwana ne ana ma a kanta wannan ruwa sai ranar ta gama duka su munna suke akwai da kullun su a cikin duhu suke akwai kasar hatta saudiya shekarun baya bai fa'a musu ruwa sau ɗaya ko sau biyu ba a shekara akwai kasar da ba a musu sanyi wani kwanan ne yake gaya mu? kwanan nan dan gane ne dan gane yanzu ma muna tare da shi nan. ya ce ma idan muka ɗauki kaya da kano nan za mu tafi ghana ya ce abinda zai baka sha'awa shine babu wata ƙasa a duniya da za ka gifta yanayi uku zuwa hudu a cikinta wani yanki in ka shiga zafi ake wani sanyi ake wani damuna ake yi wata bazara ce ya ce duk inda allah ya sauke wannan abu ce wallahi su muku arziki ya ce min ai ba ne abu ya kawo wannan rigigimin na 'yan najeriya ba yau fitina a ce ya ce arzikin ku ne jawo muku aiki shi sa aka ki kyale ku ya ce ai shi sa ba za a banku ba ya ce ai ni'imar da Allah ya muku da ba wanda yake da ita a duniya su ba ma su zanta ba to Allah ya cewa amma yadda in halka shin wani da ke farar da halitta ya kirkire ta su mai idu sannan ya dawo da ita bayan ya kashe ta wa man yarzuqukum wa ne yake arzuta ku minas sama'i wal ard daga sama da ƙasa ai ilahum ma Allah shin akwai wani abun bautawa da gaskiya wanda yake ba Allah ko a tare da Allah wanda ya musanta ku ce masa ka ce masa hatu burhanakum ku kawo hujjojin ku in kuntum idan ku kasance masu gaskiya Allah ba mu da wata hujja Allah kai ne abun bautawa da gaskiya Allah ce kun ka ƙara ta musu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wato halittun da suke sammai da halittun da suke kasai babu wanda ya san gaibu face sai Allah kadai gaibu shi ai maghib mazdar ne bima'ana sifa mai ma gaba abin da ya buya wa ma yash'uruna kuma ma bu ta sani ba a yub'asun a wani lokaci ma za a tashe su ba wanda ya sani Allah madauki sarki yana ƙara fito da jahilcin waɗanda suke inkarin suke wani ni'imomi Allah ce balidaraka ilmuhum fil akhirah tabbas ilimin su ya haɗu waje ɗaya akan musanta lahira idaraka daga kalmar daraka idan ka ce daraka idan ya riski abu tadaraka ta tadaraka idaraka an gane ko dama da abin da ke dalun ya fara da dalun da zalun idan za a sa shi kan ifta'ala sai mu ce idda zai zama kamar zakara ina ce ibta ala ba ce iz takara sai kace ce iz zakara zakara iz zakara an gane ko shi ce bali da raka ilmuhum fil akhirah tabbas ilmin su ya haɗo waje ɗaya wajen musanta lahira duk kowane zamani na ce ai zamituna kuna turaban zalika rajulun ba'id wannan dawowa ce wata ba taɓa yiwa ba Allah ke cewa ya ce inna ma hiya zajratun wahida ai busa ce ɗaya za a yi fai mu bi tsayira sai kowa ya fito don dare ƙasa ai ba na aiki bane ma khalqakum wala ba'thukum illa kanfsin wahida wa ma amruna illa wahidatun ka bil basar da halitta ku da kashe ku da dawo da ku wato Allah yake cewa kamar ran kiyashi ne kai kalma za ta kun an ta tashi kai ku tashi sai ku tashi ku mutu kai sai ku mutu wato mallakar da aka muku irin daurin tankila ne Allah ya daure bayi tijijin mallakar da Allah yau bayi ba mallaka ce irin mallakar da shugaban ƙasa yake wa mutane ba a ƙasar ka wani ce baya yinka. an gane kawai lokacin ma a gidanka ko a danginku kai a fada shugaban ƙasa ma za a yi tsa akwai shugabannin da aka ce sun fada a fada shugaban ƙasa ko a sokoro sun faɗi ko a dila ya faɗi an gane shi ko Allah ya mallake ku ne 100% yadda yake so haka ake yi yadda duk ya tsara yadda ya dama haka za a sha wallahi Allah mai sarki ke cewa balhum fi shakki minha tabbas suna cikin kokonta alkiyama balhum minha amun Allah ce ai makafi ne akanta sun makanci suna ganin sun dauka wani aiki ne wai yadda abubuwa yake musu wahala sun dauka haka ma Allah yake masa yanzu halittar ka da halittar sama kai da ganin tsarin da Allah ya wa duniya wallahi bai kawo ta don wasa ba kai da ganin tsarin rayuwa wanda ya wannan abu wallahi ya gama shiryawa kalli tsarin zubin rayuwa kai ka san duk mutumin da yake mashirici a rayuwar nan na rantse ma da Allah gwara ko ya kwanta ya mutu kai da ganin wannan duniya Allah ya ta ne don aiki ja wallahi kai da ganin tsarin rayuwa ka san ba wasa ake a cikin ta irin abin da ba mu san muhimmancin sa nan ba muna da kai shekara hamsin shekara arba'in ka ma fahimci man ma za ka mutum bai sani ba kaga ɗan shekara hamsin yana yawo da malamai ba wani ɗan aiki zai a samu kuɗi har yanzu wannan wai bai sai inda ya sa ba shi da tartibiyar sana'a har yanzu ba shi da tartibiyar sana'a ya kai shekara arba'in shekara hamsin na lillahi na jirajiyar wallahi malam wannan hadari ne fa Allah maɗauki sarki bai duniya dan a yi mata wasa ba kai da ganin duniya kai da ganin duniya wallahi malam gidan aiki ne shi take cewa inna lillahi ibadan futana Allah yana da wasu bayi masu kaifin basira tallaqu duniya wa khafu fitna sun yi wa duniya saki uku sun ji tsoron mutuntunta nazaru fiha kallanta suke sosai falamma maalimu an halai li dari hayyin watsana da suka fuskanci cewa ita ba gidan mai rai ba ce to ittakhadhu salih ja'aluha nujja sai suka ɗauke ita ce kamar kogi wa takhadhu salih al'amal shine muhalli shahid sai suka riki kyawawan ayyuka fiha sufuna shine jirgin kwale-kwalen da zai haye da su aiki aiki kai da ganin duniya wallahi in ka kwanta sai an yi ba kai wallahi da ganin wannan duniya wallahi gidan ma'aikata ne kuma aikin farko bautar Allah aiki na biyu kai kanka aiki in ko baka yi kanka aiki ba za ka yi wani aiki ka zama bawan Allah ko ka zama bawan wani Allah shi na abin da ake yi ko ka zama bawan Allah da gaske ko ka zama bawan bayan Allah rayuwa ka gama kiɗi ba manufa yanzu ka duba babin adalci ne 'yan siyasa su kwashe mutanen samari wanda wannan samarin a shekarunsa ake zama shugaban ƙasa shugaban ƙasar koriya yaro ne shugaban ƙasa kaza yaro ne shugaban ƙasa kaza yaro ne har mutane ne wanda yake wato murtala ya rufu talatin ba biyu ne sun da aka shi murtala duk waɗanda suka yan gwagwarmaya na ƙasar nan suka abin da shoransu ba su kai shekarar talatin ba yan kaɗan ne kai talatin mutum na shugaban kasa wani sai ɗauka shekarar saɗari a duniya sanda ya zo shekara nawa yana mulki wata nawa yana mulki wata nawa mutala wata shida ko biyar wata ta a wata ashirin wata amma wani sai ce shekara dubu ma yana mulki kai ba ranar da ba za a ce mutala a ƙasar nan ba to sanda bai kai shekara talatin ba wata shida ko in wata shida yau ni ma abin da na fi sani ke nan mutana wata shida yi amma kan kai ka iya rantsewa mutana shekara ɗari yana mulki to amma yanzu ka ga mutum shekarunsa sun tura har yanzu bai masu inda ya sa gaba ba ko yana jiran gwamnati ko yana jira ko yana tsammani ko sai yana jiran ɗan siyasa ya zo ina gaya muku wayannan ɗan siyasa na kai wallahi tun daga alif ɗin har ya ku rabu da su ku tsaya mu wannan generation ɗin mu a wajen mu ma ya mutu